Jama'a sashen Hausar muryar Amurka ke magana a kan mitoci 19 da da da kuma 60 sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalon da kuma niyyar muryar arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa rediyo kuma si kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma hausa.com Jama'a Assalamu alaikum barkamu da subahin ranar Juma'a 20 ga watan Yuli. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labarin To Ibrahim ana kan tattaunawa tsakanin Amurka da Rasha kan gayyatar shugaba Putin zuwa Washington yayin da Rasha da China ke yin nazarin bukatar da Amurka ta gabatar musu ta su daina sayarwa da Koriya ta Arewa albarkatun man fetur. sannan wani babban jami'in tsaro a jamhuriyar nigeria ya gargaɗi kan irin barazanar da ayyukan ƙungiyoyin tsageru ke yi ga ƙasar to kalli labaran kenan a yayin da wasu ƙwararru ke gabatar da mafita game da rikice-rikicen da najeriya ke fama da su mata sun ce idan an kashe su fa ake bari da matsala maza su mutu mu su mutu kasa ba mai tafiya da shi a nan za mu bari To a yayin da shi kuma shugaban hukumar yaƙi da almundahana ta shiyar Kano ke bayar da haƙurin rashin bayyana a kotu, an ce mai a kotun zai je ya bayar da haƙurin. Ba a janye irin wannan umar kawai a kasuwa ko kuma akan titi, shikenan kotu ta ashe abin ma ya zama baragada kenan. kamar kowace ranar juma'a jimai ali na tafi da shirin lafiya uwar jiki amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya To jama'a assalamu alaikum. Ana kan tattaunawa tsakanin Amurka da Rasha dangane da wani taron koli na biyu da za a yi tsakanin shugaba Trump da takwaran aikinsa Putin. A cewar sakatariyar yada labarai ta fada White House Sarah Huckabee Sanders. Sanders wacce ta bayyana hakan a shafin sada zumunta a jiya Alhamis ta ce shugaba Trump ya nemi mai bashi shawara kan harkar tsaro na kasa John Bolton da ya gaici Putin zuwa Washington nan da lokacin hunturu kuma tuni har tattaunawar ta yi nisa. lokacin da aka sanar da daraktan tattara bayanan sirri na ƙasa dancourt a wani taro a colorado kan batun zuwan putin nan da wasu watanni sai ya ce za su yi dubi kan haɗarin da za a iya fuskanta a fannin tattara bayanan sirri za kuma su sanar da shugaba trump sanarwar yiwuwar sake haɗuwar shugabannin biyun na zuwa ne kwanaki uku bayan haɗuwar da suka yi a helsinki taron da ya haifar da suka daga manyan jam'iyyun amurka biyu saboda trump ya goyi bayan putin kan matsayar da ya ɗauka cewa rasha ba ta yi katsalandan a zaben amurka na 2016 ba domin tallafawa trump ya samu nasara rasha da china sun nemi karin lokaci domin yin nazarin bukatar da amurka ta gabatar musu na su daina sayarwa da kure ta arewa albarkatun man fetur in ji wasu jami'an diflomasiyya a makon da ya gabata amurka ta mika wannan bukatar ga wani kwamitin majalisar ɗinkin duniya mai saka takunkumi domin a dakatar da jigilar kayayyakin man bayan da ta zargi kore ta arewan da shigar da kayayyakin man ta haramtacciyar hanya wanda hakan ya zarta adadin man da majalisar ta amince mata ta rika shigarwa kasar wannan takunkumi na ginda adadin man da za ta shigar na daga cikin jerin takunkuman da kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya saka mata a watan disambar bara a matsayin martanin gwajin makamai masu linzami da ta yi wanda ita kore ta arewan ta ce za su iya kaiwa ga ko'ina a doron ƙasar amurka a taron da shugaba trump suka yi da takwaran aikinsa kim a watan yuni a singapore kim ya amince za su wargaza makamansu na nukiliya sai dai gwamnatin ta trump ta ce takunkuman da aka kaba mata za su ci gaba da aiki har sai ta ga an fara ɗaukan matakan kwanci ɗamaran makaman wanda har yanzu ba a fara ba wani babban jami'in tsaro a jamhuriyar Nijar ya faɗa wa murya Amurka cewa ayyukan da kungiyoyin tsageru da dama ke gudanarwa a kan iyakokin ƙasar na barazana ga harkokin tsaro a Nijar ɗin da baki ɗan yankin. Ministan tsaro Kallamun Tari ya faɗa wa murya Amurka cewa ƙungiyoyin tsagerun waɗanda ke da alaƙa da na ISIS da alka'ida na da babban haɗari ga ƙasar za kuma su iya kutsa kai cikin ƙasar idan har mahukuntan yankin ba su ɗauki tsauraran matakan kariya ba. ya kara da cewa barazanar kungiyoyin ka iya shafar tsaron nahiyar turai idan har suka samu damar kafa tunga a ƙasar ta nijar idan aka yi la'akari da kusancin ƙasar da libya lura kuma da yadda libyan ba ta da tsagiyar gwamnatin da za ta iya daƙil tsagerin daga tsallakawa zuwa nahiyar turai wannan gargaɗin da ya fito daga bakin babban jami'in tsaron na ƙasar ta nijar dangane da, wato tsagerin ya biyo bayan wani rahoto da ya nuna cewa amurka ta fara kintsa jiragenta marasa wato mara matuƙa a wani yunkuri da take yi na tattara bayanan sirri domin gano maɓuyar ƙungiyoyin tsagerin a yankin labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban jamhuriyar demokuraɗiyyar congo joseph kabila ya ce za a gudanar da zaben shugaban ƙasa a ranar 23 ga watan disamba amma ba tare da ya bayyana makomarsa a siyasance ba kabila ya bayyana hakan ne a wani jawabi da yi wa 'yan ƙasar a jiya alhamis ta kafar talabijin inda ya fito karara ya bayyana cewa yana mutunta kundin tsarin mulkin ƙasar sai da 'yan adawa na fargaba cewa akwai yiwuwar ya ƙi sauka daga kan mulkin a shekarar 2016 wa'adi biyu da doka ta tanada mai suka kare amma sau biyu ana ɗage zaben saboda tarzoma da rikicin tsagiru masu ɗauke da makamai da kuma matsalolin shirya sabon zaɓe a ƙasar sakamakon wani bincike da aka fitar ya nuna cewa koriya ta arewa da eritrea su ne kasashen da aka fi samun matsalolin aikin bauta a duk faɗin duniya binciken na alkaluman ayyukan bauta na shekarar 2016 da aka fitar a jiya alhamis ya yi kiyasin cewa mutum miliyan 40.3 a duk faɗin duniya na fuskantar wannan matsalar binciken ya bayyana ayyukan bautar da mutane a zamanance a matsayin safaran mutane da tilasta musu yin aiki da bautar da mutane saboda bashi da auren dole da cinikin yara kanana da kuma shi kansa a cinikin bayi rahoton ya nuna cewa koriya ta arewa ita ce ƙasar da aka fi samun wannan matsala ta bauta inda mutum ɗaya cikin kowane kashin mutane goma ke fama da wani nau'in aikin bauta yayin da ƙasar take tilastawa a kasarin jama'a ta yin aiki manufar fitar da wannan sakamakon bincike ita ce a tilastawa gwamnatoci su ƙara himmatuwa wajen kawo ƙarshen wannan matsala saboda irin tasirin da hakan ke yi ga duniya rahoton ya kuma aibanta manyan ƙasashen duniya saboda sayan kayayyakin da aka sarrafa ta hanyar bautar da mutane baya ga koriya ta arewa da eritrea sauran kasashen da matsalar ta bauta ta yi kamari a ciki sun hada da burundi da jamhuriyar tsakiyar afirka da afghanistan da mauritania da sudan ta kudu da cambodia da kuma iran a cewar rahoton mahmud lalo aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka kamar yadda aka ji ƙwararru sun yi wani taro a birnin Jos wanda kamar sauran biranen ƙasar da dama ya sha fama da tashe-tashen hankula wanda don haka nema ƙwararrun suka bayar da irin nasu shawarwaran. Daga Jos ga wakiliyar Zainab Babaji da cikakken rahoton. A taron manema labarai da masanan suka yi da sunan kungiyar masana da manazarta daga cibiyoyin ilimi daban-daban a jihar Filato. Kungiyar ta ce ta lura cewa sau da dama wasu na fakewa da sunan faɗan makiyaya da manoma suna satar dabbobi, suna fashi da makami, suna yakin kwatar ƙasa, yin sojan gona da dai sauransu wajen kawo rarrabuwan kawunan jama'a da kisan waɗanda ba su ji ba su gani ba. Shugaban kungiyar Farfesa Ladi Atu daga Jami'ar Abuja ya ce sun kira taron manema labarai ne don su taimaka wajen yadawa duniya cewa ya kamata a duba inda matsalar take a kuma yi gyara. Damuwan shi ne kashe-kashe da ake yi. Mun ga inda abubuwa suke tafiya sai da da farkewa ki take yi. Shi zama kace kowa ya kawo nashi guduma inda za dinka ta. A nan kungiya ce ta ƙwararru da masana eh. waɗanda kuka haɗa kai. Kun iya gano ainihin musabbabin wannan tashin rikicin da kuma ku tattaro bayanai na hanyoyin da za a magance shi? Damuwin kun duba cewa ta fara tsakanin fulani makewa da kuma manoma musa a najeriya eh akwai dole wannan zama zai zo domin inda da suke bi wuraren babu kuma kun duba lake chad ma ta fara bushewa sai muka ce gwamnati na tarayya musamman ta duba wannan in ka tare mutum ariyom ka kashe shi shi ba makiyaya bane kai ba manoma bane ita ma madam magdalene agom malama a cibiyar fasaha ta jihar plateau ta ce a yanzu haka mata da yara da dama suna fama a sansanonin yan gudun hijira mu ne ana barin mu da kuka maza su mutu mu su mutu kasa ba mai tafiya da shi a nan za mu bari ko rigan ka ma in ka mutu guda ɗaya ake sa maka balle a ce inda kake ka naɗe ka tafi da shi ai da yanzu ba duniya a yi hakuri in ka kashe mutum gobe za ka gaban Allah Sakataren kungiyar haɗin kan dukkanin ƙabilun jihar Plateau wato Fidan nan Legujar ya ce sun lura cewa siyasa ya shiga rikicin jihar Plateau. Cewa har za ka shiga cikin gidan gwamnati ka fara jefe-jefe ya nuna cewa siyasa ya shiga ciki. Yaya za ku yi domin ku haɗa kan waɗannan 'yan siyasa ku gaya musu gaskiyan abin da yake faruwa saboda a samu sauki. Za mu kira 'yan siyasa din kuma ba ka zo ba za mu nuna maka cewa mu muna da mutanen za mu da kai a pulling unit. Ƙungiyar ta kuma ja kunnen 'ya'yan jihar Plateau da cewa kar wata ƙabila ta nuna cewa ta fi sauran don haka su haɗa kai wajen gina jihar. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To a gaida Zainab, daga Jos kuma bari mu kaɗa jihar Kano inda ake ci gaba da karce ƙasa tsakanin babbar kotun jihar ta kano da kuma shugaban hukumar yaƙi da almanahana saboda kasa zuwa kotun bayan da ta gayyace shi kan wata matsala mahmud kwari gare ka A makon jiya ne dai kotun ta bada wannan umarni biyo bayan abin da ta kira bijiro umarninta da shugaban hukumar yaƙi da rashawan ta Kano ya yi a lokuta daban-daban a can baya. Kotun dai na neman mu yi magaji ya bayyana a gabanta ne domin amsa wasu tambayoyi game da wata shari'a tsakanin hukumar da yake shugabanta da wata mata mai suna Hajiya Farida Tahir wadda hukumar ta yaƙi da rashawa ke tuhuma da almundahanar kuɗaɗe bayan aika sammaci har sau uku ga muhi magaji kotun ta baiwa ofishin mataimakin sifetan 'yan sanda na najeriya mai kula da shiya ta ɗaya da ke nan kano ya kama tare da mika muhi magaji a gabanta a ranar goma sha takwas ga wannan wata na yuli da muke ciki to amma a zaman da kotun ta yi a laraban nan da ke zaman ita ce ranar goma sha takwas ga wata hukumar 'yan sanda ba ta kai ga cima wancan umarni na kotu ba dsp samba sokoto shine kakakin shiya ta ɗaya ta na 'yan sandan a nan kano gaskiya ne mun karɓi umarnin kotu na mu shi a kotu sai dai kuma muna nan muna aiki akan umarnin kotun har yanzu muna kan neman shi kuma idan mun same shi za mu kama kotu ba a dai kai ga ganin shi ba har yanzu amma dai ga wata majiya mun samu labarin ya yi tafiyar wani aiki a kasar waje so amma dai duk lokacin da muka gan shi za mu kawo shi sa'o'i kalilan bayan fitar da odar kotu da ke umarnin kama muhi magaji shi kuma a nasa bangaren sai fitar da wata takarda ta ban hakuri da neman afuwa ga bangaren shari'a na jihar kano da sauran masu ruwa da tsaki a fannin dangane da rashin bayyanar sa a gaban kotun a can baya to ko hakan na nufin an samu fahimta kenan tsakanin sa da kotun wacce za ta kai ga janye waccan oda ta kama shi baba jibo ibrahim shine kakakin kotunan kano shari'a ce ta contempt wata shari'a ce ta jawo ita kuma wannan wato shari'a ce cikin shari'a saboda haka harkar kotu fa a kotu ake yin ta saboda haka babu abin da zai gotar da wannan umarnin fa sai a gaban kotu ba a janye irin wannan umar kawai a kasuwa ko kuma akan titi shikenan kotu ta ashe abin ma ya zama baragada kenan kotu ba ta ba da umarni sai a kotu shari'a a tsaye take kyam kuma a kotu ake yin ta yanzu haka dai kotun ta dage sauraron wannan shari'a zuwa ranar 25 ga wata kuma a ranar ce ake sa ran hukumar 'yan sanda za su miƙa buhuyi magaji a wani mataki na biyayya da kuma cika umarnin kotu. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. Alkali nura da duniya, alkali nura da duniya, shari'a yau tana sa ta kowa da ta kare da ta aji. E an yi shari'a mai yawa, an so a yi tara mai yawa, shi an karo bu. Wannan haka yake kuma a gaida Mamuda, yanzu kuma bari mu koma gefe guda Jimai Ali ta gabatar mana da shiri na gaba. Babu mai hoji da lafiya uwa jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu Jama'a masu sauraron lafiya uwarjiki jiki Assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. gani ga likitan kunan dr muhammad ladan wanda zai yi kokarin amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana likita ina fatar kana lafiya alhamdulillah ina lafiya hajiya to za mu fara ne da wannan tambayar da muka samu daga wajen yahaya danno azare can jihar bauchi to yana son ka mishi bayani me ke kawo sankaran jini ne akwai abubuwa da ke kawo shi na farko wani domin wani dalili su kwayan halitta da ke cikin jini eh. da ke cikin jini wanda ake kiran su red blood cells da white blood cells to domin wani dalili yadda suke Allah ke halittansu a cikin jikin ɗan adam to yadda suke canzawa sai ka ga wani abu ya sa ba su canzawa yadda ya kamata eh. to in suka ba su canza yadda ya kamata dinnan sai su yi ta karuwa to shi ke sa sai sai ga sun canza yadda kamanninsu yake yadda suke canzawa to shi ke kawo wannan sankaran mu ba su aikin da ya kamata su yi a cikin jikin ɗan adam to shi ne ke wannan eh, shi ne shi ke kawo wannan akwai ɗansu wanda zai ma tsanani yadda su kare kin san kamar ƙwayar halitta shi ke kare kare mai wani lokaci daga ciwuka to wani lokaci irin wannan wannan cin sankara yakan sa abubuwan da ke kare ma ba su aiki ne yadda zai kamata su kare mu ɗin. Ana iya warkarwa kwata-kwata? Eh ya danga yawanci akwai akwai magungunan da ake ba waɗansu ma ya tsanani sai an maje an canza bargon kashin su gabaki daya eh to in bargon kashi ne eh. Allah ke halittan su to bargon kashin nan in za a canja ma mutum sai an gwada ne an ga wanda ya dace da shi eh sai an gwada an ga wanda ya dace da mutum za a gwada ne sai an sa wanda ya dace ko aka sa wanda ya dace din canza din za a sa ka inda ba wani kwayan cuta da zai kusa da kai wanda ake kira shi inda wurin da ba wani kwayan cuta kamar za a sa ka wani ɗaki ne da ba wani kwayan cuta da ke ciki To ka san a baya mun sha bayani a kan cewa cutar fara idan yaro ya kai wasu shekaru ba za a iya canja mai eh, wannan jinyan ba. To kamar shi wannan sankaran jini dinnan eh. komin yawan shekarun mutum koko akwai shekarun da in mutum ya kai ba za a iya canja mai wannan bargon ba. Yawanci yanzu ana iya canza don kin san ilimin kimiyya ya ci gaba sosai. Eh, yanzu ana iya canza kuma lokaci a barayin jiki da suke suke halittar jini ɗin a cikin jikin ɗan adam kamar irin su spleen da sauransu wani lokaci ana iya zuwa ta wannan a to amma yanzu ana iya canza waɗannan ɓargon kowane lokaci yanzu nan in kuma aka canja an aka ci sa'a shi kenan mutum ya rabu da cutar kenan eh aka ci sa'a sai ga kuma aka ci sa'a kuma Allah ya nufa sai sai mutum ya warke to malamin ya abin da wuya kan kwarai yawwa kuma akwai kashe kuɗi ko eh akwai kashe kuma akwai hatsari akan shi sosai To idan aka yi mutum wannan ɗin zai yi kamar wata nawa a asibiti kafin a sallame shi? Yawanci in aka yi wannan dole ka zauna asibiti kamar wata biyu zuwa uku. To sai an tabbata komai ya yi daidai. Eh sai komai ya zauna daidai kafin a yadda ka je gida. In ka gidan kuma za a rinka za a rinka za ka rinka zuwa ana duba ka akai akai a tabbatar komai na tafiya daidai. To Allah ya sauwaƙe. Amin amin hajiya. To Malam Yahaya ya ce wai akwai waɗanne irin matakai mutum zai ɗauka na ganin ya kare kansa daga kamuwa da sankaran jina. Hajiya ba wani abin da za ka yi sai wannan dai iko Allah ne akwai waɗansu waɗanda suke samu waɗansu kuma ba su samu wannan sai ba wani abin da za ka yi inda Allah ya nufa za ka samu. Tunda ba ƙwayar cuta ba ce da ke eh, cuta. Eh tunda ba ƙwayar cuta ba ne wannan kawai sai dai kawai sai ga mutum ya same shi wannan sai kuma ikon Allah ne wannan kawai bayan da kare kanka. To sai mu roƙi Allah ya daɗa kare mu kenan. Amin amin amin hajiya. To shi kuma Mahmud Salihu ƙaunar nomo da a can jihar Zamfara. To. Ya ce wai me yasa ne tafin kafafun mutum wai sai su rika yi mishi zafi. To yawanci akwai waɗansu mutanen yawanci abin da ke kawo nan yadda jini ke bin kafar mutum ne. to kuma akwai ɗansu suka ma irin masu irin yanzu ka irin masu ciwon sukari da sauransu za a kafan su lokaci na zafi kuma kai na kamar allura na su kan su wani lokaci to inda kafan ka na zafi ko wani lokaci ya kamata ka je a duba to tana yiwuwa kenan ya kamu da wata cutar kenan akwai wani cuta musamman irin masu ciwon suga wannan yana faruwa gare su da yawa to in kaman in kaman mutum dama ya san yana da ciwon sukarin kuma ta tafin kafafuwan nasu suka rika mishi zafi din ya ji akwai maganin da za a bashi ne eh akwai magungunan da ake ba mutane su su sha yana yakan rage zafin su kuma akwai waɗansu wani irin cuta da ke haɗuwa da jijiyoyi a kafan mutum zai sa sai kana jin zafi ko kuma kamar allura ko lokaci su ma akwai magungunan da ake ba mutum ya taimaka ya taimake shi sosai. To Malam Aminu ya sake yin wata tambaya kuma. Ya ce me ke sa cikin jikin mutum kuma shi ma ya rika zafi wai musamman a bangare ɗaya na jikin mutum. to wani lokaci ya danganta ya danganta abubuwan da muke yi kuma abubuwan da muka ci za ga wani lokaci jikin mutum ya zafi da yawa ko kuma inda mutum yanayin wurin da mutum ke zaune to wannan da yakan sa jikin mutum wani lokaci ya zafi amma jikin mutum bai kamata ya rinka zafi ko lokaci ba. To kamar yadda ya ce bangare daya da bangare ɗaya kawai ke yi ko lokaci in akai akai ne wannan ba abin damuwa amma yana yi ko lokaci bangare ɗaya ne to akwai wannan lura yanda jinin ke bin wannan bangare bai dace sosai ba kenan to ba za a gane ba kuma sai an je an yi bincike kenan eh sai an ji a bincike a duba me ke faruwa sannan a tabbatar da abin da abin da ke sa wannan to muna fatan malam mahmud salihu kaura na mode yana kusa kamar yadda ya rubuto mana wannan wasiƙan ya je gun likitan shi sai ya mai bayani in ya so eh, sai mai bayani eh, sai a gane abin da ke faruwa to Allah ya sa a dace amin amin hajiya to sai kuma tambayar malam Aminu Kano Maida a can karamin hukumar Garko to shi kuma yana son ya san wai alamomin cewa mutum ya kamu da cutar ulcer to an je ciwon ulcer zaka yawanci zaka cikin na maka wani irin ciwo sosai wani lokaci kamar kamar abu na cizon ka a ciki hmm. wani lokaci wani lokaci in ya tsanani ma wani lokaci akwai wani suke in ya tsanani akwai zaka kamar zaka bayan gina ka yana wani baki baki haka wani lokaci amma yawancin shi za ga cikin ciwon cikin na ciwo sosai wani lokaci in ka dan ci abu kaɗan zai dan rage ya tsanani zai dan rago ko ka ci wani abu ko ka sha wani abu ya ka dan rago sai ya dawo amma in yana wannan ko lokaci inda cikin ka na ciwo ko lokaci ko ko cikin ka wani lokaci kamar ya kumburi wani lokaci to yana haka ko lokaci ya kamata ka je ka duba tana yi wa ulcer ne ko eh kana da gyambon ciki din kenan hajiya to baya ga wannan alama na ciwon ciki mai tsanani din akwai wata alama kuma da mutum zai ji za ka ji kamar mutum na so kamar yana so ya harasuwa haka kamar kamar kana so kai waɗansu mutane za ka suna da irin wannan to inda wannan yana faruwa to ya kamata ka je a duba su kamata a yi ma dai duk mutum in ya ji bai gane a jikinsa bai je a duba shi tun da wuri eh duk inda ka cikin gana wani abu da baka gane ba ya kamata ka je a duba tun da kowace irin cuta ce in ka kamo da wuri an fi magancewa cikin eh, sauki eh, musamman shi gyamban ciki ɗin ba a kama da wuri ba duk wani lokaci kan tsanani sai mutum sai sai jini ya fita a cikin mutum in ba a sa wani yar halaka mutum ma hajiya to jini yana fita a cikin cikinka amma baka gani ba ka gani abinda zai kawai zai sa gane shi ne lokacin ka je bayan gida zai ga bayan gidan ya baki kiran kaman gawayi subhanallahi eh amma wannan saboda haka su waɗannan jijiyoyin da ke cikin cikin domin shi wannan gyamban zai sa sai su rinka jini sai ga jini na fita a cikin su to yana fita da yawa kuma baka sa abin da ke faruwa ba to wannan yana iya sa kasala in ka so jin kasala sannan sai ka baka jin daɗi sosai to in jinin ya ci gaba da fita sai sai halaka mutum to amma gyamban cikin nan dai aka samu da wuri ana iya warkarwa ai ko Inda aka kama da wuri aka gane ana warkar da shi yanzu sosai haji akwai magungunan da ake ba mutane kamar yadda muke ta bayyana da eh. kala iri uku ake ba mutane wanda zai kashe kwayan cutar wanda zai rage shi wannan ruwan asid da ke shiga to duk waɗanda aka haɗa su to wannan yana warkar da mutum sosai to Allah ya sawaike amin amin To sai tambayar da muka samu daga wajen Isa Lawan Girgir a can jihar Yobe. To. To, ya ce likita menene illar shan ruwan sanyi bayan an sha ruwan zafi? Ba wani illa hajiya sai da ko canfi mutane ke da shi. Eh. To sannan. Amma ba wani illa. Sai Ba illa ko. mutane ba son ruwan sanyi. To inda ba iya son ruwan sanyi to kada ka sha ruwan sanyi. Amma ba wani illa don ka sha ruwan sanyi ka sha ruwan zafi. ba ba illa da zai kawo maka to ya ce tsakanin shan ruwan sanyi da kuma yawata shan ruwan zafi wani ne ya fi amfani a jikin mutum to alhaji ai ba wani wanda ya fi wani amfani wanda dai ka fi jin daɗi kawai ka sha wato ba wanda ya fi wani amfani a cikin su ko eh, ba wani wanda ya fi wani amfani a jikin ɗan adam ya eh, hajiya <laughs> to amma lallawan ya sake wata tambaya ban san ko <laughs> tamfe ba wai menene illar shan madara bayan mutum ya ciki fi? domin wai an ce wai haɗa kifi da matara wai yana jawo ciwon kuturta a wannan canfi ne hajiya <laughs> to <laughs> domin madara da kifi suna da abin da muke kira protein wanda ke gina jikin na adam so duk waɗannan suna aiki sosai a jikin na adam so wannan canfi ne hajiya eh to kamar yadda kace canfi ne eh. <laughs> to ina fatan amalan lawan girgir da yi wannan tambayan da kuma sauran masu sauraronmu da suke da wannan tunani canfi ne ba gaskiya a wannan batu. Eh, ba gaskiya hajiya eh. To Malam Sa'idu Abdullahi da maturu shi ma daga can jihar Yobe. To. Yana son ka mishi bayani akan ƙarin bayani akan ciwon hanta. Shin me ke kawo ciwon hanta ne? To akwai abubuwa da da ke kawo ciwon hanta akwai wani ƙwayan cuta da ake kira virus. To shi wannan virus ɗin kamar ƙwayan cuta yakan shiga yakan sa hantar ta kumbure wanda ake kira hepatitis kenan. Eh. To akwai kuma waɗansu kamar mutum na shan giya da yawa. Eh, eh. to shan giya da yawa shi ma wannan yana kawo ciwon hanta akwai wasu magunguna kuma muka sha su da yawa suna kawo ciwon hanta akwai wasu mutane kuma suna samu Allah kan sukan sa wani ciwo kamar sankaran hanta su ma to duk waɗannan ciwukan hanta ne hajiya to Allah ya sauwaƙe amin amin to likita lokaci ya fara ɗaga mana hannu a saboda haka nan za mu sallama da masu sauraronmu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya a halin yanzu kuwa a madadin Dr. Ladan. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. A san da ke aka ce ana ta wani a ana rawa sai da ka To a gaishe ki kafin mu ci gaba ga wannan saƙon. Sarki na kasan cewa sashen Hausa na murya Amurka ya daɗa faɗaɗawa gami da inganta shirye-shiryen dandalin VOA na matasa? Da gaske kake? Habawa, ai za ka samu labarun wasanni, shirin ilimi, kiwon lafiya, fasaha, samartaka, ga abar ya huce kai har ma sabon shirin da na shasu duk za ka samu a shafin dandalin VOA. To ya ake shiga wannan shafi? Ta kwana gidan sauki mutumina, ɗauki wayarka ta hannu ko kuma kwamfuta ka dangwala www.dandalinvoa.com ka sha mamaki ga sauti ga bidiyo kai abin ba a cewa komai. dandalin VOA duniya a tafin hannunku. gaishe ku yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice. To ana kan tattaunawa tsakanin Amurka da Rasha dangane da wani taron koli na biyu da za a yi a tsakanin shugaba Trump da takwaran aikinsa Putin a cewar sakatariyar yada labarai ta fada White House haka bi Sanders. Sanders wacce ta bayyana hakan a shafin sada zumunta a jiya Alhamis ta ce shugaba Trump ya nemi mai bashi shawara kan harkar tsaro na ƙasa John Bolton da ya gayyaci Putin zuwa Washington nan da lokacin hunturu kuma tuni har tattaunawar ta yi nisa. a lokacin da aka sanar da daraktan tattara bayanan sirri na ƙasa dan coats a wani taro a colorado kan batun zuwan putin nan da wasu watanni sai ce za su yi dubi kan haɗarin da za a iya fuskanta a fannin tattara bayanan sirri rasha da china sun nemi ƙarin lokaci domin yin nazarin buƙatar da amurka ta gabatar musu na su daina sayarwa da koriya ta arewa albarkatun man fetur in ji wasu jami'an diflomasiyya a makon da ya gabata amurka ta mika wannan bukatar ga wani kwamitin masar ɗinkin duniya mai saka takunkumi domin a dakatar da jigilar kayayyakin man bayan da ta zargi kore ta arewa da shigar da kayayyakin man ta haramtacciyar hanya wanda hakan ya zarta adadin man da majalisar ta amince mata ta rika shigarwa kasar wannan takunkumin na gindaya adadin man da za ta shigar na daga cikin jerin takunkuman da kwamitin sulhu na majalisar ya saka mata a watan disambar bara a matsayin martanin gwajin makamai masu linzami da ta yi wani babban jami'in tsaro a jamhuriyar nijar ya faɗa wa muryar amurka cewa ayyukan da ƙungiyoyin tsageru da dama ke gudanarwa a kan iyakokin ƙasar na barazana ga harkokin tsaro a nijar da baki ɗayan yankin ministan tsaro kallamun Tari ya faɗa wa muryar amurka cewa ƙungiyoyin tsagerin waɗanda ke da alaƙa da na is da alka'ida na da babban haɗari ga ƙasar za kuma su iya kutsa kai cikin ƙasar idan har mahukuntan yankin ba su ɗauki tsauraran matakan kariya ba ya kara da cewa barazanar kungiyoyin ka iya shafar tsaron nahiyar turai idan har suka samu damar kafa a tinga a kasar ta nijar idan aka yi la'akari da kusancin kasar da libya lura kuma da yadda libyan ba ta da tsayyar gwamnati shugaban jamhuriyar demokuraɗiyyar congo joseph kabila ya ce za a gudanar da zaben shugaban ƙasa a ranar 23 ga watan disamba ba tare da bayyana makomarsa a siyasance ba. To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba sa sai kuma da hantsi mu sake shigowa yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma shi Mahmud da ya karanta mana labaran duniya da Salaman Abu da ya haɗa mana sautin da inji mana lokacin wato Daru Smith ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsi.